ta ce malam sule ne ya ce yana suna ni kuma na ce ya yi haƙuri karatu na zoyi ba soyayya ba kuma doka ce ta makarantar nan shine ya ce na same shi a ofis ni kuma na ɗauki ƙawata muka je ya ce idan har na ƙi yarda da soyayya sato ko ba zai bani ci ba a sa ta lissafi zero zai bani shine na zo nan muka ji principal ya kalle ta ya ce na fasan halin ki salsabila idan na yi bincike na gane karya ne zaki ci dukan tsiya ta ce ta yadda ya je ya yi tambaya a cikin ajinsu in ba su ga abin da ya faru ba da ko ya je ya bincika suka ce masa lalle kam sun ga irin zagayen da ya ta yi a wajenta aiko malamin ya ga hukunci a wajen principal shi kuma ya ɗauki aniyar cin mutuncinta ita kuma ta ce sai ta yi sanadiyar barinsa a makarantar haka ko aka yi sai da ta kulla masa sharrin da aka kore shi to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba to bayan sun shiga ss1 sai ta bullo da zagawa unguwa unguwa neman fada ita da kanta za ta zauna ta yi ta dariya to wannan shine cikakken tarihin halayyar salsabila ta baya yanzu za mu dawo a gidan aurenta fa'iza ta ce salsabila kin yi bacci ne an kira sallah fa salsabila ta ce na dawo daga tunanin da nake yi na ce to na gode na tashi na yi alwala na yi sallah aka kira isha sannan da na idar na fito falo ina kallon lokaci takwas da rabi ba labarin zuwan yaya salisu daga rakiyar karuwarsa tagumi na yi fa'iza ce ta cire ban hannun ta ce matar yaya tunanin me kike yi haka ga ki da yaya na a hannu sai yadda kike so za ki yi da shi to menene na tagumin hmm, fa'iza kenan ai yayanki ya fi karfi na ni da shi kina ga yanzu sai kallo ta ce to zuba masa ido za ki ba za ki ɗau mataki ba wani mataki zan ɗauka kina gani a gaban ki shigo da 'yar iska suka shiga ɗakinsa suka gama abin da za su yi suka fita ni kan dole ne in zuba masa ido dama hausawa sun ce son maso wani ƙoshin wahala fa'iza ta yi burmushi ta ce sauko mu ci abinci na ƙoshi fa'iza ba na jin yunwa sam ki dai daure ki ci ko kaɗan ne ki daina damuwa da yawa dole ne in damu saboda allah ya ɗora min jarabar son yayanki eh ne na ce miki a hankali zaki jawo shi jikinki har ya so ki fiye da yadda kike son shi na dan kalle ta na ce dai na gaya min abin da ko a mafarki ba zai kasance ba ni ci kawai zan sha in kwanta ta ce to bari in shiga kicin in haɗu kamar akwai ruwan zafi ko eh akwai ma a babban flas ɗin nan to na gode ba kya gajiya sabila kenan ina zan gaji da ɗawainiya da matar yaya kuma aminiya ta na yi murmushi haka ne na wuce na haɗo ti na ce da ita sai da safe ta ce kallon fa kuma kai ba zan iya ba kwanciya zan yi kawai ina zaune da kyar na shanye shayin na miƙe agado, na kuma faɗawa cikin tunanin yadda aka yi na fara haɗuwa da yayar salisu wato yadda aka yi gudu nake yi kare na bina sai ihu nake yi ga shi unguwar shiru da yamma da misalin karfe biyar an yi ruwa an ɗauki shine na fito ni da ƙawaye na hafsatu da hannatu neman tsokana unguwar sarki su hannatu suka bi wata hanya daban ni kuma karen ya ta Sani gaba gudu nake santsi ya kwashe ni na faɗi na miƙe na tsallaka wata katuwa kwalbati da kyar saboda na gaji sosai ban an karba na ci karo da mutum ban ɗago na kalle shi ba na kankame shi ina cewa dan Allah ka taimake ni zai cije ni wallahi ba zan sake tsokanarsa ba daga yau mutumin ya kori karen da ƙyar ya wuce sannan ya ɗago ni na ɗan kalle shi ban san lokacin da na ce wow handsome guy ma'ana kyakkyawan mutum ba sai ya ɗora fuska ba ya janye ne ya juya ya shiga motarsa ne, kuma na bi shi da kallo baki buɗe na matso kusa da motar zan yi godiya ya ja motar ya wuce na daka tsalle na taka rawa na ce yau na yi miji na kwasa da gudu na yi gida a hanya na tarar da su hafsatu da hannatu suna ta nishin wahala ganina da gudu yasa su ma za su ruga suna zaton an biyo ni ne na ce kai ku tsaya ku tsaya suka tsaya muka kalli juna sai kuma muka hau dariya har muna kaiwa ƙasa sai da muka yi mai isar mu sannan muka ɗago muna mai da numfashi har da riƙe ciki hafsatu ta ce wuya kuka ƙare da wannan karen ne ya ce hmm, ke dai bari aini tsokana karen nan ta yi min rana annatu ta ce kamar ya ta miki rana ta ce to na haɗu da mijina wallahi ba ku gan shi ba ya haɗu ƙarshen miji na nuna wa sa'a yau da ya bayyana abin da nake ta fata ɗan abuja Hannatu da Hafsatu suka kalli juna suka haɗa baki suka ce ke ɗin ce zaki samu mijin aure a garin nan kuma ai baka isa aure ba. Na ɗaura fuska na ce kar ku rena min wayo mana wa ya ce muku ban isa aure ba. Hafsatu ta ce ina kuwa kina ƙanƙanuwarki da ke salsabila shekarun ki nawa ne yanzu na ce sha biyar suka sa dariya hafsatu ta ce aiko da sauran ki yarinya ba ke isa ba me za ki iya wa mijinki ban da rigima da rashin kunya raina ya ɓaci na harare ta na ce kun ga ban son iskanci da renin wayo ku kalle ni ku sa min dariya kun ga abin dariya a jikina ne sannan kuma ko me zan yi wa mijina sai wata daga cikin ku ta sani suka ce to ki haƙuri a ina kika samo mana mijin ai kuwa sai na damƙo wuyansu duka biyun da hannu ɗaiɗai na ce mijina wane ne ya zama naku hafsata ta ce wasa fa muke yi muke hannatu ma ta ce haka suka bani hakuri, sannan na haƙuran na sake su hannatu ta ce to ai mu ma muka samu mijin haka za mu ce da ke zo ga mijinmu amma ta yaya za mu aure shi kara kawai fa muka yi miki eh wallahi haka ne to hakan ya fi muku allah ya taimake ku kuce mu je gida haka muka ƙara so kofar gidanmu na ta sake su a gaba kamar barayi da ɗan sanda na ce kowace ta tafi gidansu sai na huce zan neme ku suka ce ki yi haƙuri salsabila ba za mu saki ba na daka musu tsawa na ce kowace ta wuce gidansu sai na neme ta idan na huce ba wacce za ta shiga gidanmu yau cin wani abinci na tun da kun ɓata min rai sai ranar da na huce yan renin wayo kawai ku tafi kafin na rike ɗaya daga cikinku suna jin haka kowace ta wuce hanyar gidansu domin sun san yanzu zan cika musu aiki duka za su sha saboda ko su biyun ba su isa su ce za su iya duka na ba don na fi ƙarfinsu na yi tsaki na ce makwaɗaita ba ku ba can abincin gidanmu duk mai tauku horonku na sati kenan har wata za ta kwatanta mijina da nata na tura gyaɗin gidanmu sai na ji shi a kulle na hau bugawa da hannu da ƙafa da ƙarfi Baba Ali mai gadi yana ɗan rufe da bargon shi saboda sanyi yana ɗan gyangyaɗi ya ji bugun ƙofa. Da sauri ya duro a kan ‘yar katifarsa ya fito jikinsa na ɓari, gabansa na faɗuwa saboda sanin kowa ce ce ke wannan aiki. Ya buɗe da sauri yana cewa tuba na ke ranke shi daɗi. Miji kuwa insha Allahu ɗan birnin tarayya ne, ki haƙuri ɗan Abuja zaki aura. na harare shi na ce wato ba na ce ka daina rufe gate din nan ba duk lokacin da na fita tsokana faɗa saboda in shigo da gudu ko da an biyo ni yanzu ba don Allah ya taimake ni mijina ya kwace ni a wajen karen nan na unguwar sarki ba da shi kenan na zama nama kenan a ai mun gode Allah da mijin kin ya taimake ki ko in ce ya taimake mu sannan Allah ya kiyaye na gabaran ke daɗi ni dai na wuce ban sake magana ba saboda ya faɗi abin da nake so wato ya ce Allah ya bani miji ɗan birnin tarayya shine kawai zai hana in yi masa hukunci ina tafe ina ta mita har na hau matattakalar gidanmu da gudu na shiga falon ba ko sallama na faɗa kan kujera na ce wash Allah na na gaji ina yalwa zo ki gasa min kafafuwa na da ruwan dumi sun gaji da gudu na kwala mata kira ta fito da sauri tana cewa uwar ɗaki na sannu da dawowa me zan kawo miki na ce ruwan ɗumi ki gasa min ƙafata ta ta sha gudu ta ce to ina zuwa ta je kicin ta ɗebo ruwa a roba da ƙaramin tawo ta zo ta zauna a ƙaramin carpet rock ta ce a ina ne na ce ta nan mana ba kya gani ne kware kuwa gashi na gani har ya yi ja suna gasa min ina lumshe ido don daɗi sai na ji muryar kaka binta tana cewa wai muryarwa nake ji kamar auta sai ku na miƙe da sauri har ina bol da robar ruwan ɗumin ya zube a kafet ɗin har ya ɗan ji ƙayalwa allah ya sa ba zafi sosai na ruga na rungumo ta na ce ki kaka ta rungumo ni nima ta ce goro tana dariya na ce yau dai allah ya amsa addu'a ki na samu miji She da gaske dan birnin tarayya? Ta wallahi ban sani ba amma ya haɗu sosai dogo kyakkyawa wanke hannu ka taɓa kaka. Ke yan nan zo mu je mu zauna ki bani labarin shi da kuma inda kika samo mana wannan babban kifin. Muka zauna sai muka ji guda. muka juya ashe wace ta yi guda ta ce mun gode allah yar papa ta yi miji dan birnin tarayya daɗi ya kama ni na ce zan kosa fafaye miki ƙarin albashi ita ma daɗi ya kama ta sannan ta shige min addu'o'i ita ma ni take kallo muka yi murmushi ta ce to ina jin ki auta na. da ɗan kwanta a jikinta na ce a can unguwar sarki kaka ta ce ke yan nan ki ce mai zafi kika samu menene sunan shi na ce ban san sunan shi ba amma na sa masa handsome guy ma'ana kyakkyawan mutum da turanci ta ce menene kuma hanso ko me ta sa dariya handsome za ki ce ai karen gidan na je na tsokano shine ya biyo ni a guje saura kaɗan na faɗi a ƙofar gidan allah ya taimake ni na tsallake karen ya ci gaba da bina ina ihun a taimake ni shine kuma ban sani ba na ci karo da mijin nawa na kuwa kankame shi da ƙarfi na ina cewa ka taimake ni shine ya kori karen da na ɗago na kalle shi ruɗewa na yi amma bai ce min komai ba ya shige motar shi ya wuce amma ba masa godiya ba fakaka ke ma dai wani sa'in akwai wauta mutum ya yi miki wannan taimako amma ka kasa godiya ni da na san gidansu da na je na yi godiya da sa masa albarka to karki damu zan sa papa ya yi bincike a kansa sannan ki ce masa ya zo ya yi godiya na zaɓe shi a matsayin mijin da zan aura kuwa kika ce kaka sosai kuwa ai abin alfaharinsa ne ya zo ya yi godiya tun da kin zaɓe shi a matsayin miji duk da shi ba abuja ya fito ba e to idan ma ba daga can ya fito ba idan mun yi aure can za mu koma gaba ɗaya da zama ke dai ki yi addu'a Allah ya zaɓa miki mafi alheri kawai abinki duk gidan nan addu'ar da ake kenan na katse ta da cewa kai ya kaka ba duka ba me yasa kika ce haka eh saboda akwai mutane biyu a gidan nan da ba sa so na kwarai kuwa ba mai son ki a gidan nan kin ishe mu ko daga jikin kakabinta na kalli mahaifiyata wacce muke cewa ami ita ta yi magana sannan na kalli kakabinta na ce yanzu don allah kin ji na ambaci sunanta kaka ta ce ina fa shiga shara ne ba shanu da ita mutum ba ambaci sunansa ba ya tsargu to idan haka ne to ita ce ko ya kika ce yan nan <laughs> tun da ni kan ban ambaci suna ba allah ma ya gani a to zaki sani ne wallahi idan kina rashin kunya ki da iya shegi sai dai ki yi ma na waje su ma kyale ki suke yi ba su da ki bakin nan naki yi jini ba to ni kan idan kika ce zaki yi anan dukan tsiya zan sa kabiru ya yi miki ina kallo sannan ina ƙara miki da nawa sai na sa kuka mace yanzu kaka binta kina jin taba ki yi magana ba sai ya zo ya damke ni sannan ki ce za ki kwace ni a hannunsa ki ba karfi ba sannan ki fara faɗa mara amfani bayan na sha jibga ko ta ce ke murya ki fita ido na in rufe a akan yarinyar nan ba na son cin zali me ta yi miki na rashin kunya yanzu eh a nan magana mu muke yi to ki ji tsoron Allah ban son kagi sai ammi ta ce ke haƙuri baban mantari yarinya ce ba ta da kun ta katse ta ta ce ce ki kawai ban nemi dogon sharhi ba idan muna zancen mu ki daina sa bakin ki ko kuma zuwa inda muke idan kuma laɓe kike mana sai mu canza wajen hira tunda gidan a wadace yake ko ya kika gani salbila sai na kumbar kuma tuna ce ki daina ce min salbila salsabila sunana ehe takaici ya isha an mita ta wuce ba dama ta yi magana yanzu sai kaka ta rikice ta ce an sa mata jika a gaba don an ga ubanta na to idan suka ce za su matsa min barin gidan za ta yi ni da ita mu koma wancan gidan da zama kaka ta ce da kan ya fi miki sauki maryama akan sa idon da kike mana ni da salbi, salbila ko sai na tashi zan wuce ina cewa ke ce ke sa yara suna rena ni sunan nan shekara nawa amma har yanzu kin kasa faɗin salsabila hmm, suna mai sauƙi amma ya gagare ki na ce ki daina cin goro ba kya ji ni gaba gaba ma za ki daina min magana da baki sai da hannu ko ido irin yadda inda yake yi a fin wa junansu ta ce to ni binta maganan ma akwai ta ido da ta hannu ne ni iyasu ban kula ta ba na yi cikin ɗaki na ta tana cewa zo mana har mun gama hirar mijin muke nan na ce hmm, allah ya so kike ta ce sannan kuma kin tsufa idan ba haka ba da kin sani za ki ce wani mijin To ke dawa ba zan sake fitowa ba sai ga babana ya dawo daga abuja sai kuma daɗi ya lullube ni da na tuna cewa na yi miji da ganin sama ka san daga birnin tarayya ya fito saboda an ce akwai gayu masu kyau da manyan motoci to jifa wanda na ga ya shigo tab hmm. na daka tsalle cikin farin ciki na ce idan papana ya dawo zan ba shi labarinsa in ce kuma ya binciko min shi ko dan gidan waye ina buɗe ƙofar ɗaki na papana yin sallama aiko na rugo da gudu na ɗani bayan shi shi ma yana murmushi ya shiga juyi da ni ka kana taya mu dariya sannan ya sauke ni ƙasa. Tuma sa robar mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba. Assalamu